Bisa ga dukkan alamu dai ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin shiyar arewa maso gabas da ta arewa maso tsakiya bisa rabon makaman majalisar tarayya. Wannan ya biyo bayan turjewar da shiyoyin biyu suka yi na ganin cewar sai shugaban majalisar tarayya ya fito daga yankin su. A zantawar da ne da shi ta wurin tarho, kakakin jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya Alhaji Lai Mohammed ya yi bayanin cewar har yanzu uwar jam'iyyar bata cimma matsaya akan wannan batu ba. Daga ɓangaren shiyar arewa maso gabas, wani tsohon dan majalisar wakilan tarayya dr almajiri gaidam na jagorantar wasu 'yan siyasar yankin da ke kai koman ganin an baiwa yankin nasu wannan matsayi. Sashen mu na North East muna neman manya-manyan matsayi guda biyu a kowace majalisar. A Senate mu samu matsayi guda kuma House of Reps mu samu. In zai yiwu yana da kyau a bamu ko Senate President da Deputy Speaker ko a bamu Speaker da Deputy Senate President. A bamu shi a cikin zuwan mu na North. Hujjata saboda number wato karfin wato eh, mutanen da muke da su a majalisar. Kaga a Senate muna da kujeru goma sha uku a house of reps muna da kujera guda arba'in da arba'in ɗaya a ɗaya bangaren kuma mr jonathan batsa da ke zama kakakin jam'iyyar apc a jihar niger ya ce su 'yan arewa maso tsakiya su ne suka fi cancanta da wannan mukami. muna da kwararrun 'yan siyasa a rubutan wanda muka san za su don kama wannan mukamin. Mun sani tsare cewa mutane domin na san cewa manyan mu za su zauna a didi da ayi magana. Masu lura da al'amarin yau da kullum suna ganin kamar bai kamata ku nema ba kasancewar David Mark daga wannan shi ya fito. Amma ka san ita batun siyasa wani lokaci ba ya rikowa haka nan yadda kasu suke gani cewa David Mark ya yi shekara takwas. David Mark ya yi shekara takwas ba ya fi ne ba a fi ba. Domin in kama da cewa David Mark ya nema David Mark ya nema a jam'iyyar mu ne ba a jam'iyyar mu ba. Mu magana jam'iyyar mu muke ba mu yi magana wata sai dai kuma alhaji sabo imamu gashuwa wanda ke zama ɗaya daga cikin matasan jam'iyyar apc na ƙasa ya gargaɗin cewar dole ne a kai hankali nesa hakikanin gaskiya mu yan jam'iyyar apc a kalubale a wajen mu domin idan ba a samu daidaito ba kowa ya tsaya aka ce kowa ya ta kansa za a iya raba ɗu jam'iyyar pdp aka tattara aka kore ta ta samu damar za ta ɗaya takara ɗaya tilo kuma ta nasara hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya